واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين kuma ku ji tsoron wanda ya halicce ku ya halicci al'ummomin da suka gabace ku ta hanyar jin tsoronsa kar ya saukar da a kan ku